Assalamu alaikum masu sauraronmu. mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna aure ibada ne na marubuciya Hauwa Zaria wacce aka fi sani da Maman Usman wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Ni zan fita zan je na duba kwanan su Fatima da yara na dawo. don Allah kada ki shiga ciki saboda Bilyaminu zai kawo sako Kada yanzu ya ta sallama kina ciki. Aisha ta ce amma don Allah kada ka daɗe Nasir. Nasir ya ce insha Allahu. Mikewa ta yaɗi da cewa me kake so na ci na dafa maka kafin ka dawo. Marmashi yaɗi da jawo ta ya ce ‘yan mata na duk abin da kika dafa ina so. Marmashi ta sannan ta ce yallaɓai kenan. ‘Yan mata ba ka ce ya ce imana amma tawa ba. Murmushi ta cikin shagwaba ta ce da kenan. Kallon ta yasa ne ya ce yanzu fa. Sai da ta kalkale da dariya sannan ta ce na girma murmushi ya da cewa Aisha ta kenan ni zan tafi sai na dawo. Aisha ta ce to sai ka dawo. Alhaji Nasir ya ce ba ko rakiya. Marmashi ta sannan suka jira tare har bakin kofar falo ta raka shi ya tafi. Kai tsaye kishin ta shiga ta fara aikin abinci. Tana cikin aikin kenan ta jiyo salamar Bilyamina a falo da sauri ta saki aikin da take yi ta je gun Bilyamina. Bayan sun gasa Bilyaminu ya ce Alhaji ne ya ce na kawo saƙo. Ko Aisha ta nuna masa ya ajiye kayan har ya juya zai fita sai Aisha ta ce Bilyaminu ka tsaya ka ci abinci mana. Ya ce wallahi Aisha sauri nake yi. Aisha ta ce to bari na zuba maka ka tafi da shi. Da sauri ta shiga kicin ta zuba masa a food flask ta kawo masa amsa yaƙi da godiya ya tafi. Bayan kokari bayan fitar shi ne Aisha ta yi kokarin ɗaukar kwalayen da Bilyamin ya shigo da shi amma ta kasa saboda sun yi nauyi da yawa. Haka ta bar su a gun ta koma kicin ta ci gaba da aikinta. Tana karewa ta kwashe abincin ta kai dani ta jera masa sannan ta shiga wanka. Tana fitowa daga wanka ta kwalliya, ta kwalliya ta cikin riga da suke ta koma falo ta zauna. Zaman jiran Alhaji ya dawo. Shiru shiru tun tana kokarin danne ɓacin ranta har sai da ya kama ta ita kaɗai take zaune kallon TV ma ya gagara. Kashewa ta ta shige ɗakin ta kan gada ta faɗa tana kuka. Ganin har magarba yayi yi yallaɓai bai dawo ba yasa Aisha ta miƙe ta shiga toilet tayi wanka ta zo ta fara sallah sai da ta yi magariba da isha'i sannan ta ɗauki wayarta ta kira ta kira alhaji ya ringin har ta yi amma bai ɗaga ba hakan ya sa ta haƙura da kiran ta je ta rufe ƙofar falon sannan ta dawo ta tube ta sa rigar bacci ta kwanta har barci ya fara ɗaukar ta sai ta ji wayarta yana ringin ko da ta duba lambar nasu ta gani tana ɗagawa ya ce zo ki buɗe min ƙofa Sauka ta daga kan gadon ta je ta buɗe masa haɗi da amsar Lele da ya shigo da shi sannan ta ce sanin da zuwa. Shigewarta ta yi ba tare da ta tsaya jiransa ba, shi ko tsayawa ya rufe gidan sannan ya ƙara so falo. Ko kafin ya zo ta ije masa ledarsa ta shige ɗakinta ta kwanta. Kai kawai ya kaɗa sannan ya bi ta cikin ɗakin. Ko da ya shiga ganinta ya kwance ta kama. Ganinta ya kwance ta kama aikin nata wato kuka. Ƙarasawa ya bakin gadon ya zauna sannan ya ce Aisha banza ta da shi ta ci gaba da kukanta. Nasir ya ce da ke fa nake yi kuma na san kina ji na sannan ta ce na'am. Ya ce tashi ina so mu yi magana da ke. A hankali ta ja ta zauna kamar ba za ta tashi ba. Bayan ta zauna ne ya kalle ta sannan ya ce ina so ki sa hannu ki goge hawayen nan da suke zubowa na rashin dalili ko kuma yanzu ki yi mai dalili. Aisha na jin haka da sauri ta sa hannu ta goge hawayen tas. sannan ya ce tashi ki mayar da kayan da kika cire a sanye ta sauka ta ɗauko kayan har za ta sa sai ya ce a'a ƙananu nake so ki samun ba wannan ba me da kayan da ta ɗauko ingilis waya sai sa riga ce wadda bata wuce iya cinya ba sai ƙaramar ta ita ma bata kai cinya ba bayan ta gama sawa ne ya jiyo sai da ya ƙare mata kallo sannan ya ce saura kwalliya haka ta ɗauki kayan ta duk tana yi ne tana hawaye har ta gama Nasir ya ce ba na ce ba na son ganin kwalla ba suna zubowa daga idonki ba. Hannu ta sa ta share haɗi da cewa ba kuka nake yi ba. Sai da ya kare mata kalausa na ya ce yauwa ko kefa. Tsayawa ta yi kanta na ƙasa ya ce je ki ɗauko min abinci na. Fata ta je falo ta kaso masa abincinsa. Yana ci yana hira ya ce ta ɗauko leda da ya shigo da shi. Mikewa ta ta je ta ɗauko ta kawo masa ya ce ta zauna ta buɗe ledar. Tana buɗewa kaya ne ta gani ƙananu masu kyau da tsada kala-kala. Gani yadda take kallon kayan ya sa shi dariya sane ya ce wata mata ce ta kawo ofis ɗinmu. Shi ne na siya miki. Cikin muna da ɗauki Aisha ta ce na gode yallaɓai Allah ya ƙara buɗe, ya sa ka faka Dariya ya yi saboda jin daɗin addu'arta ya ce ni ma na gode Allah ya bar ni da ‘yan matana. Kashe ido ɗaya yaɗi da yi mata gwalo saboda ya san ba ta so. Mikewa ta tana bubbuga kafa alamar shagwaba da sauri ya mike ya rungume ta yana cewa to ki hakuri na tuba ba zan kara ba 'yan mata na yanzu ta girma. Ganin irin hararar ta kai masa ya sa cewa au na kuma ko Mari ta kai masa a gije amma da wasa. Ɗaukar ta yi tsaf ya ɗaura ta akan gadon shi kuma ya shiga wanka. Kafin ya dawo ta kwashe kayan da ya ci abincin ta kai kicin sannan ta dawo daki. Tana shiga ya fito wanka sanye da kayan bacci a jikin shi shigewa ya bargo suka kwanta. A wannan dare Aisha ta zo birge Alhaji amma ina ta kasa sai fama kuka take yi da juyi gani ta Ganin ta ki tsaya masa da kyau hannu ya sa ya buɗe ta da kaifi ya ci gaba da aiwatar da nufinsa ita ko Aisha sai faman lankwaye masa take yi kamar maciji. Kafin safe dai Nasir ya galabaitar da ita bayan sallar asuba komawa ta yi ta kwanta. Shi ma zuwa ya yi ya kwanta haɗi da kiran sunanta. Can ƙarƙashin makoshi ta amsa masa ya ce don Allah ki haƙuri kin ji kai kawai ta ɗaga masa. Nasir ya ci gaba da cewa wallahi Aisha ni ma kaina ba na sani ina da ƙarfin haka. Sai na zo kanki na kan iya ƙoƙari na daga na yi control ɗin kaina amma sai na kasa. Ban san abin da ya sa ba. Kuma hakan baya kama ni sai a kanki amma in Allah ya yarda zan yi ƙoƙarin hakan. ba zan sa hakan ba zai sake faruwa ba kin ji Aisha ta Aisha ta ce na ji Mikewa ya shiga wanka yana shigar toilet a hankali ta lallaɓa ta miƙe ta je kicin ta haɗa masa abin karyawa. Kafin ya fito ta gama ta kai masa dining table yana fitowa ya shirya cikin baƙaƙen suit ya je yi breakfast. Yana yi suna hira har ya kare su suka yi sallama ya tafi. Bayan ya fita ne ta kwace kayan ta kai kicin sannan ta koma ɗaki zama ta yi a bakin gado rike da wayar ta hannu. Shiru ta tana faman tunani kala-kala. A zuciyarta tana faɗin dama haka duk wanda ya aure yake ji, dama haka ma'amala tsakanin mata da miji yake da wuya, kai anya kuwa ko dai ni kaɗai ce na jin hakan ko kuma bani da lafiya ne. Na san idan haka ne babu yadda za a yi zaman su ya ɗaure har ya kai ga haihuwa. kuma babu yadda za a yi budurwa ta bar gidan iyayenta ta bi wani katon banzan. Koko dai na kira Karima ne na tambaye ta yadda abin yake tunda ita ta riga na aure har ma da yara biyu. Na yi haka kuwa idan na hakan ban tona wa kaina asiri na yi ba kuwa da mijina saboda tunda nake da ummata ban taɓa jin ko da wasa suna irin wannan hira da ƙawaye ko maƙwabta ba. Kuma kullum sai Yallaɓai ya ce duk wuya duk rintsi kada in faɗawa wata sirrina, balle ma irin wannan to ko dai zai kira umarta ne na faɗi mata kai ba zan iya ba ina ma zan fara. Daga Aisha ta wannan magana ne a cikin zuciyarta a hankali ta lallaɓa ta je ta ɗauko wani ƙaramin miro ta dawo kan gadon. Haka ta gama ta kwanta har barci ya ɗauke ta. Aisha ba ta farka ba sai bayan azahar tana tashi ta je ta wanka haɗi da alwala ta zo ta yi sallah. Bayan ta yi ne ta tashi kicin ta shiga kicin ta sa sanwa. Duk da ba wani cin abinci take ji ba amma haka ta lallaɓa ta masa tuwon shinkafa da biji ta busuf. Bayan ta gama ta kai masa dining ta jera masa su sannan ta je ta yi wanka ta sha kwalliya cikin English waya ta koma falo ta zauna tana jiran sa ya dawo. Ganin tara ya yi bai dawo bai sa ta canza can ta canza cana daga Zeewol zuwa Nigerian News tana kallon abin da ke tafiya a duniya. Duk abin da Aisha ke yi tana yi tana duba agogo aka kare labaran Nasir bai dawo ba. Wayar da ta ɗauka ta yi dalin sa har sau uku yana ringin amma bai ɗauka ba. Sai a na hudun sannan ya ɗaga. Cikin nutsuwa ta yi masa sallama Nasir amsa, waye da fara'arsa sannan Aisha ta gaida shi da aiki ya ce aiki alhamdulillah. Sannan ta ce gani ne har goma ya kusa baka dawo ba shine na ce bari na kira na jiko lafiya. Marmishi ya sane ce Aisha ta kenan wallahi aiki ne ya min yawa shi yasa kika ga ban dawo ba amma yanzu haka zan taso kenan na dawo gida kin ji Aisha ta. Aisha take zaune ta ce na ji yallaɓai Nasir ya ce Ya na ji ki wani iri haka? Murmushi ta sana ta ce, kewarka ce kawai ya dame ni. Dariya ya sane ce Aisha kenan. Idan ban da abinki tare fa muka kwana ko duk kin mance ne. Shiru tai. Shirin da ta yi ne ya ce Aisha ta ce na'am ya ce me kike so na siyo miki. Kin san me ciki da kwaɗayi. Murmushi ta yaɗi da cewa babu komai kai kawai nake buƙata. Wani irin daɗi ne ya ziyarci zuciyar Alhaji Nasir amma Ya matsa ya ce kamar da gaske, Aisha ta ce wallahi ko labai Nasir ya ce na yarda amma ina so ki min alƙawari. Aisha ta ce na me fa? Nasir ya ce yau ba za a yi min kamar na jiya ba. Aisha ta ce kamar yaya? Nasir ya ce kin mance abin da kika jiya ne? langwabewa fa kika yi ta yi kamar wani wanda babu kashi, kamar wani babu wacce babu kashi a jikinta. Kina cewa wani wai kin gaji. Yallaɓai ka tausaya min wallahi akwai zafi Hannu ta sa ta rufe fuskarta kamar yana ganinta. <coughs> Yallaɓai ka tausaya min wallahi akwai zafi. Hannu ta sa ta rufe fuskarta kamar yana ganin ta Jin shirin da ta yasa shi karkacewa da dariya. Haɗi da kashewar Mikewa ta yi ta saka ta sake wani wankan ɗaya daga cikin rigunan da ya siyo mata daga ofis ɗinsa ta sa. Kafin ta tafi falo ta ji nokin ɗinsa da sauri ta je ta buɗe masa ya shigo waɗi da yi masa sani da zuwa. Danin ta raka shi haɗi da ɗaki ta raka shi haɗi da taya shi tuɓewa ta haɗa masa ruwan wanka ya shiga wanka. Kafin ya fito ta fidda masa da kayan baccinsa. Bakin gado ta zauna tana jiran fitowarsa yana fita ta miƙe ta ɗauko masa laushin ɗinsa ya shafa. Ta taimaka masa ya sa kayan na suka nufi dainin ɗin cin abinci. Filet ta ɗauko ta zuba masa yana ci suna hira har ya kare ta kwashe kayan ta maida su kicin sannan ta dawo. Tana dawowa ya ce su je su kwanta saboda dare ya yi. Ko da suka je kwanciya, ganin Nasir ya fara shafe ta da sauri ta janye jikinta daga nasa. Da mamaki Nasir ya ce Aisha menene haka ki zo mu kwanta mana. Aisha ta yi shiru duk idanun da suka cika da ƙwalla. saboda duhun da ke ɗakin ya sa bai ga ƙwallar ba. Jawo ta yi jikin shi ya ci gaba da aiwatar da nufinsa duk da juye-juyen da take yi amma bai hana shi ba. Hakan ya sa ya tashi. Hakan ya sa ta sha wuya sosai da safe bai tsaya ba ta lokaci gun breakfast ba. A tsatsaye ya sha ya fita yana fita ta ja a hankali ta shiga wanka. Tana cikin wankan ne idan ruwan zafi ya taɓa gun wani irin zafi take ji daga haka ta watsa ruwan kawai ta miƙe. Ruwan Lipton kawai ta sha ta kwanta dama tun da Aisha ta samu ciki ba ta da wani abincin da ya wuce Lipton. Saboda koda ta ci wani abun baya zama duk daɗinsa. Sai Lipton ɗin shi yasa duk ranar da Nasir baya gidanta ba ta girki. Idan ma ta yi kaɗan ne na Bilyaminu ɗan aikenta. Shi yasa ya ta yi kwanciyar ta saboda ko Bilyaminin ma da take girkin don shi yau baya nan. Ruwan zafi ne kuma akwai a flask bayan Nasir ya tashi daga aiki. Sai da ya zo gidan Aisha saboda su yi sallama yau gidan Fatima zai koma. Dama kwana bibi suke yi Aisha na kwance suke sallama ya fita haɗi da janyo mata kofa ya rufe. Bayan fitarsa ne Aisha ta bace da kuka sai da ta yi kuka sosai sannan ta miƙe ta je toilet ta yi alwala. Ta zo ta zauna ta fara fula sannan ta yi sallah. Bayan ta yi zarne ta zauna tana tunanin baya a zuciyarta tana cewa ashe maganar Karima gaskiya ne Lokacin da zan auri yallaɓe Karima take cewa ke Aisha, da ƙuruciyarki za ki je ki shiga cikin mata biyu, ke ce ta uku? Aisha, Aisha ki daure ki auri Yazid yaro, ke ma yarinya ko ba komai za ku more ƙuruciyarku ga kuma kwanciyar hankali. Wallahi Aisha ban taɓa koya miki komai ba a Ban taɓa gaya miki komai ba a tsakanina da babansa Amir lokacin da zai ƙara aure wallahi. har cikin zuciya ta ji nake kamar idan ya fita gidan kar ya dawo har addu'a nake yi idan ya fita mota ta bige shi a dawo min da gawarsa saboda kowa ya rasa amma na san yanzu Aisha ba lalle ne ki fahimci abin da nake nufi ba ko kin san halin da nake ciki ko ki san halin da nake ciki amma tun da yanzu mai mata za ki aura wata rana ko bana ko tare da ke sai kin tuna da magana ta Aisha Wani irin ajiya zuciya Aisha ta yaɗi da cewa lallai Karima ashe akwai ranar da zan zauna in tuna wannan maganar. Yau inda a ce saurayi na aura wanda bai da mata, na san da muna nan tare yana taya ni rainon cikin da nan nan da ni. Amma da yake wannan mai iyali ne ko a jikinsa gashi ya san ban da lafiya, kuma duk wannan lalura da na shiga sanadiyyar aurensa ne da ni saboda kafin na yi aure ban san irin wannan lalura ba sai yanzu. kuma na rasa me ke kawo min irin wannan yawan cututtukan haka ko asibiti ne zan je na ga likita kuma na je ba kuma na je ba tare da sanin yallaɓai ba daga Aisha na magana ne a cikin zuciyar da can kuma ta ce bari in bari zuwa gobe in gani yanzu kuraje za su yi idan ya in yallaɓai ya zo da safe sai na sanar da shi